Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Lelewar ma'ana farin wata kashi na 23 na marubuciya Fatima Muhammad Gurin wanda ni mama Hanif ke karanto muku. Ta bangaren abu gwamna yana shiga falon shi umu ta dada mashi wani irin bori akan wallahi yarta ba za ta yi kwanan salba saboda wani banzan ayan da yar aiki. Wallahi ba za ta yarda ba. rikici ta fara sosai inda shi kuma ya nuna mata zahira yar ce dan ya hukunta ta akan laifin da ta aikata ba wani abun bane saboda Allah ba zai tambaye shi amanar shi ya kasa cewa komai ba idan zahira ta bata gidan aurenta sannan dole ta kwana a sal shi kwana biyu ma ya ware sai ta yi rikici ne yake karewa sai da ya fada dakin shi ya kullewa shi kiran kwamishina ya bada umarni umarnin ko uban waye ya kira akan a saki zahira kada kuskure ya sake ta in ba haka ba zai iya rasa aikin shi gargadi sosai ya ja mishi kafin ya kashe wayar shi waya umu ta shiga kiran wayar kwamishina ɗauka ya cikin masifa ta ce a matsayina na first lady na ba da oda a sakan mini yata aladabce ce sori ma mai girma gwamna ce kowa ya kira karin saurare shi in ba haka ba zan iya rasa aikina kashe waya ta yi cikin jin haushi kwarai da gaske ta ɗora wa ranta mintin gwamna ya bar zahira ta kwana a sel Yau daga shi har shi yayan ɗin sai sun ga abin da za ta iya yi. Ta ɓangaren Zahira kuwa daga sanda ta shiga mota 'yan sandan gani take kafin su fita a asibitin ma abu zai sa su tsaya. Ta san ba zai taɓa bari a tafi da ita salfa ba zai yiwu ba ma. Kamar wasa ta ga sun fice abu bai dakatar da su ba. Ganin da gaske sun yi sa an buɗe salon saka ta bayan an karɓe wayar da ke hannunta. Idanuwanta suka fara raina fata. Kallon wurin take yi tana jin zuciyarta na tashi. A ta kyawaye suka zubo mata, ba za ta iya kwanan nan wurin ba, in kuwa ta kwana sai ta kwana a asibiti. Wani irin tsanar bulkis da ayan take ji, idan ba don su ba ba za a taɓa kawo ta wannan toilet ɗin ta kwana ba. Ga sauro ka kuda ga bulayin yunwa tana ji, wurin ita kaɗai ce, amma warin da ke tashi ya wuce misali. Kuka sosai ta fashe da shi jin yadda kirjin take zafi. Alamun ruwan mama ya kawo yana buƙatar jaririn ya sha tana cikin kukan aka bude da sauri ta tunanin tunaninta za a ce ta fito sai ta ga wata ya sanda ce mace ta mika mata turaren ta mika mata wani kunnannen maganin sauro ko kula ta bata ba da kanta ta gaji ta ajiye ta ficewar ta tana magana ƙasa kasa wani kukan takaici ne ta fashe da shi yau ta tabbatar da gabu har ummu babu mai santa tana matsayin 'yar gwamna amma shine za ta kwana a sel Bilkisu ta jima wurin Adda Sumayya duk da ba magana ko hira suke yi ba. Ita Adda Sumayya ta yi nisa sosai wurin tunanin rayuwar ayan da gidan shi. Yayin da Bilkisu ta yi zurfi wurin tunanin abubuwa da yawa. Ta gaji iya gajiya sosai take buƙatar hutu sai dai ina za ta je ta huta ɗin. In ta koma gidansu zabar can sai ta fi ta nan. A nan kuma ta san in har a gidan Zahira za ta ci gaba da zama, to ta rantse sai na layira ya fi ta jin daɗi. aure ne kawai yanzu za ta yi ta huta sai dai ba za ta iya auren wani ba in ba yayanta ba shi ne kaɗai ta sai dai ina za ta gan shi ya za a iya gane ta limshe ido ce hawaye yana gangaro mata a ta take jin tana kusa gab da samun shi bata damu da halin da za ta tsince shi ba in talaka ne in makaho ne in gurgu ne ko wani irin na suke gare shi tabbas za ta zauna da shi saboda yin mata halacci wanda ba za ta taɓa mancewa ba Adil da ta tuna tabbas ta san yana son ta yana kuma iya kokarin shi dan ganin ya daina duk wasu miyagun abubuwan da yake yi. Duk da bai daina kwata-kwata ba, amma yana kokarin yin shi saboda yan uwan shi da mahaifiyar shi ne ba za ta iya auren shi ba, wanda za ta iya aure da ta Bashir. To amma in ta ce za ta aure shi ta ina za ta fara? A ina za a nemi auren nata? Idan mom da su umu suka ga ta samu gidan da za ta huta ba za su taba yarda ta yi auren ba. Burinsu kawai ta tagayyara. Ta rasa nutsuwa da jin daɗi ba ta san tasowar Adda Sumayya ba, sai ji ta an share mata hawayen fuskarta. Kallon Adda Sumayya ta yi sai ta kasa da kanta tana jin shashshika cikin tausayawa a Adda Sumayya. Ita ma cikin tausayawa ta ce ki yi hakuri Bilkisu, komai zai wuce kin ji a rayuwa ana so kowane bawa ya kasance mai hakuri. Wata rana za ki ga kamar komai bai faru ba. Na san tunaninki sai dai ai ba laifinki ba ne. ba da son ranki kika haɓata ba ki daina kuka kin ji ko kai ta gidawa mata a sanyaye a rayuwa tana mugun girmama da sumayya ko dan ita din ta fita daban ne daga kanta da ka ganta zaka ga mata ce har mace a iya wanka da tafiya har maganar ta daban ne a magana da sumayya ne katse ta inda ta ce mu je mu duba ayan sai ki wuce ɗakin ki ki kwanta Miƙewa ce suka fito a tare kamar ba za ta tambaya ba sai kuma ta ce, A tadan Allah mai ke damun shi. Na gan shi cikin wani irin yanayi wanda ban taɓa ganin shi ba. Da ƙyar ta samu ƙwarin gwiwar ta samu ta tambayar. Bayani anti Sumayya ta mata sosai ta ƙara da lokacin da take shekara bakwai da abin da ya dame shi sosai an mishi aiki sai dai ba samu yi nasara ba. sai da ya ƙara shekaru aka ƙare mashi aiki shine da ya aka samu bai baya tashi ciwon nashi sosai ajiya zuciya ta yi kafin ta ce Allah ya bashi lafiya da Amina da Sumai ta amsa daidai lokacin ta tura kofar ta shiga Bilkisu na binta a baya suka karasa ciki kwanciyar ta sambala kan gado bacci yake sosai numfashin shi na sauka a hankali sai yake da doguwan wando sai karamar t-shirt sanin shi ba mutum bane mai son a dinga ganin jikin shi kuma sun sani hakan yasa babu ba a bar shi daga shi sai gileti ba adil zaune akan kujera ya zuba wuri guda ido daga gani ya yi zurfi sosai cikin tunani ko su bai ci ba duk da kuwa sun yi sallama kafin shi da ta sumai ta dafa ya sa ya firgit ya juyo sai kuma ya sa hannu ya share rawa da ke zubo mishi a kan fuska wani irin mugun tausayin shi ne ya rufe su musamman bilkisu yayin da ta ya cikin mamaki ta ce Adil me ke faruwa lafiya kuwa karyayyen murmushi ya saki ya ce Adil lafiya kalauya masu jiki ta ce ai ga ɗaya feshin ɗin kam ta tashi shi kuwa bawan Allah bacci yake yi har yanzu bai farka ba ko ta tambaye shi kai ya gida yana kallon Bilkisu ya ce ya jiki murmushi ta mishi a lokaci na farko kenan a rayuwa shi ya ga murmushin ta zuwa gare shi wanda har sai da dimple ɗinta na hagu da dama suka bayyana ba ƙaramin kyau kuwa suka ƙara mata ba cikin sanyinta ta ce alhamdulillahi ajiyar zuciya ya sauke yana kau da kai ba abin da zuciyar shi ke yi sai tsalle har Allah ya gani ba kaɗan ba yake kaunar yarinyar duk da ya gama lura babu shi a cikin babunta wasu wani jima ba a ɗakin suka suka yi musu sai da safe suka fito Bilkisu ta wuce ɗakinta inda Haddasa Maya ta koma ɗakin da aka kwantar da bebi. Ki fahimce ni mana hajiya, ke fa kin san idan muka samu karayar arziki ba ni kaɗai ba har ke da yaran nan. Ba za ku yi rayuwa inda ya kamata ba. Mun yi fafutuka sosai daga ni har ke wurin ganin mun tara wannan dukiyar. Za ki ji daɗi a ce an wayi gari ba mu da ko kwandala? Hmm, ki taimake mu ga baki ɗaya ki faɗa min inda Bilkisu take. Da kaina zan je na ɗauko ta. Shiru ta yi cikin nazari can kuma sai ta ce amma ka ji abin da Ummu ta faɗa ko? da sauri ya ce zan iya shawo kanta ba matsala ba ce murmushi ta saki ta ce hun hmm, to ka fara shawo kanta in ta amince ɗauko bilkisu babu abu ne mai wahala tana kaiwa nan ta mike ta fice da kallo ya bi bayanta a ran shi yake tunanin me yasa mata ba su cika hankali ba ne yana faɗa mata abin da ke barazana da jin daɗi da kwanciyar hankalinsu tana nuna rashin damuwarta yanzu sai ya nemi izinin yarinyar cikin shi kafin ya yi abin da yake so ga ummu taurin kai kamar arnan farko ajiya zuciya ya sauke kafin ya mike ya nufi ɗakin ta zaune take ta sanye da headphone kamar kullum ta kure bolin tana kuma gyaɗa kanta sanye take da riga da wando kamar kullum har ya turo kofar ya shigo bata ɗauko ba saboda bata sani ba sai da ya zare headphone ɗin kafin ta juyo cikin masifa gani shine yasa ta juya tare da tura baki zama yakan kan kujerar ɗakin ya ce baby magana za mu yi cikin shagwaba ta ce Nin ni fa nake yi da kai dad. Ya hakuri mama na. Dole ce take sa komai. Ki tuna farkon rayuwar mu. Baki san Abuja ba, baki taba zuwanta ba. Daga Yola sai Yola. Makaranta sai dai ku je ta gwamnati. Kafin yayana ya zo ya canja muku. Abinci sai na fita kullum nake nemo na kawo. Tukunna ake ci, amma lokaci guda Allah ya zurta ne mugun kuɗi muke rayuwarmu cikin jin daɗi. zaki so wata rana a ce mun koma rayuwar mu ta baya? kar ki manta mota fa sai dai ki gani wasu na ja yanda kike so kike ki sai dai ta gagare ki sai dai mu koma yola ba masu aiki watakila ma katse shi ce ta ce ya isa haka please dad me kake bukata yace yau yauwa please ki yarda bilkis ta dawo gidan nan na yarda ki mata duk wulakancin da kike so in ta kama ma ta koma zama cikin gareji ban damu ba sannan ba zan sa ta a school ɗaya da ke ba kin amince turo baki ta gaba sosai ita Allah ya gani ta tsani yarinyar nan ta ta ce zan yi tunani dad wani kallo yake aika mata za ta yi tunani dole ya kai sunayen su wurin bokan shi dole ne ya san yadda zai yi bilkisu ta dawo gidan nan miƙewa ya tsaye ce shikenan baby ya yi tunani mai kyau yana kaiwa nan ya fice abin shi da misalin karfe biyu na daren laraba aya ne farka A hankali ya fara bude idanuwan shi da yake jin sun yi mishi nauyi. Ya kura silin ɗin ɗakin na mintuna kafin ya fara juya idanuwan shi zuwa cikin ɗakin sanin inda yake. Adil da ya gani zaune kan kujera yana danna waya ya mugun bashi mamaki. Da gaske kenan Adil ya fara canjawa kamar yadda yake tunani. Limshe ido ya bude yaran shi yana fatan kanin nashi yayi tuba, tuba kuwa na gaskiya. Yaran muryaye wanda ya sa Adil saurin dagowa sai kuma ya da idanuwa da shi. sakar mushi murmushi yana jewa ya ce sannan maka tashi shi ma dan murmushi ya ce kwarai kuwa adil a hankali ya mike zaune adil zai dafa shi ya ɗaga mushi hannu sauka ya a hankali cikin jarumta ya shiga ban ji yake kamar ana kwankwasa mushi kasusuwan jiki ya jima ciki sosai kafin ya fito daure da alwala da alamu kuma watsa ruwaye da kan sallah da adil ya shimfida ya weta da sallah sai da ya rama sallolin da ke bin shi kafin ya juya ga adil da ke ta kallon shi yana sallah cikin nutsuwa ya ce kaka har irin wannan lokacin me yakon a ganka kana lafula kana miƙa wa Allah damuwarka sai a ganka da waya kana danna ko sun koyar da kai adil yi shi fa bai taba nafula ba iyakaci sallar farilla shi din ma sai ya hadawa yake yi domin kuwa ba mu abocin bin jam'i ba ne sai dai idan abba yana gari da suka yi magana da abokin shi ce mishi ko me zai yi Allah ba zai taba yafe mishi ba tunda ya tara laifuka da yawa su ya ci gaba kawai gwara ya more a duniya in ya je lahira ba da woma zai yi a wuta ba tunda ya an ce musulmi baya da woma a wuta subhanallahi adil da kai fa nake magana cewar ayan mike waye fa ban daki sai kuma ya goce amma ba za ka ci komai ba sai da ya motsa fuska wafin ya ce kawai tizan sha adin ne ya haɗa mai yana haɗa mashi a yana tambayar shi bilkisu fa nan ya faɗa mashi ɗakin da take sai kuma kuma sai kuma ya tambayi yaron shi shi ma ya faɗa mashi inda yake bai kuma cewa komai ba ya karɓi shayin ya hau sha a hankali bayan ya gama ya miki ya daidai lokacin adil ya fito daga ban ɗaki ce mashi ya barin da miƙe kafa ya ce to amma sai ka dawo fita ya yayin da agile ya saurin kwanciya a kan sallah ya sai bacci a hankali cikin nutsuwa yake takawa yana jin yadda garin ya matukar yin shiru kowane bawa ya kwanta yana huce gajiya ba abin da yake ji sai kukan tsuntsaye bai tsinci kanshi ko ina ba sai kofar dakin bilkisu kamar da wasa ya sa hannu ya tura sai ya ga ta buɗu shiga yana tunanin ko idan ta biyu saboda wutar ɗakin ma a kunne take ta yi dunkule cikin tsakiyar gadon ta tattare jikinta da hijabi ba abin da kake gani sai fuskarta wacce ta fayo ta ƙara haske yana mamakin kyan asali da Allah ya bata ba a garin komai kan fuskarta ita kuma haka tafi haka take ta bi baki yana shirin juya ta fara magana tana ni ba kurma bace ina sanin abin da nake yi amma na fi ruwa ta karanta littattafai ka yarda da sauri ya juya kalle ta cikin baccin take faɗin haka ta wani turo karamin bakinta kuma da turanci take faɗin haka shiru ta ɗanyi kafin ta ce da gaske zaka kawo min ziyara ko ai ba zan taɓa manta sunanka ba yaya daga nan bata kuma magana ba sai sun kuma ta fara juye-juye ta fara kuka tana cewa kar a tafi a farta tana tsoro ami da abi ɗinta sun ki zuwa da matukar mamaki yake kallonta wannan ko aljanu ne a kanta bai gama tunanin shi ba ta farka a birkice kallonta ya ci gaba da yi ba abin da ke mishi yawo a rai sai maganganunta Ganin shi dakin ya sa ta saurin gogewa wayan da ke ambaliya a fuskarta, tana sunkuyar da kanta. tabe baki ya cikin sanyi ya ce, Ta yaya za ki kwanta a ɗaki kuma a asibiti amma ba ki rufe kofa ba. Cikin rawar murya ta ce ban san sandar ba ya ɗauke ni ba ne. Kallonta ya ci gaba da yi jin shirin ya sa ita kuma ta ɗago idanuwanta ta watsa cikin nashi. Da zari ya kawar da kan nashi yana sakin siririn zaki. Ya ce zan fita ki rufe kofa idan na fita sannan ki yi addu'a kafin ki koma. yana kaiwa nan ya juya har ya ɗora hannu kan marigin kofar ya zanci muryarta a hankali ta ce ya jikin sai da ya buɗe kofar har sa kafa shi a waje kafin ya ce alhamdulillah daga haka ya fice ba tare da ya sake ƙara ko sakan ɗaya ba mikewa ta yi ta rufe kofar ta wuce ban daki domin ɗauro alwala